وبيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وحلل عقدة من لساني يبقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم muna jaddada godiyarmu ga mu Allah mai girma da ɗaukaka, wanda cikin iyawarsa da ƙaddarawarsa ya nuna muna wannan rana mai albarka ranar Juma'a goma sha hudu ko? ko sha uku? sha hudu ga watan Ramadana. hijira manzo Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallam daga Makka zuwa Madina. Shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida. wanda kuma ya yi daidai da sha hudu ga watan march miladiyar dubu biyu da ishirin da biyar kaga mun kusa rabi ramadana kenan Allah guda muna karshe ramadana ya ba mu ikon aiki alkhairi a watan ramadana ya karba muna ya yahe muna kurakuranmu muna cikin suratul ahzab suratul ahzab ita ce sura ta talatin da uku a cikin jerin gwanan surorin da ke cikin wannan littafi mai albarka alkur'ani kenan kuma wannan sura jiya darasinmu da ya gabata a jiya mun kai ƙarshen aya ta talatin da shida mai bayani aka wajabcin biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam ya nuna a yau za mu tashi farkon aya ta talatin da bakwai wadda kuma wa'annan aya ita ce aya ta farko da ta fara bayani game da auren manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga Zainab bintu Jahash da kuma wato rikicin da ke tsakanin she Zaidu da matar tasa kami ya sake ta wannan wato kissan nan dai na auren Zaidu da zainab binta jahashin da kuma rabuwar da shi zaidu yayi da ita da kuma auren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wanda Allah ya daura masa aure da ita bayan zaidu ya sake ta Allah yana cewa a farko wannan aya Bismillahirrahmanirrahim. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه falan kabe min ha zairu falamma kabe falamma kaba zaidu falamma kabe zairu min ha la yakuna alal mu'minina haraji لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وضرا وكان أمر الله مفعولا الله يعبد wannan kisa da wannan aya Allah ce wa id taqulu lil ladhi an'ama to na kai manzo Allah lokacin da kake faɗa. ga wannan da Allah ya masa ni'ima wane ne wannan da Allah yawa ni'ima shi ne Zaidu ibn Harisa ni'imar da Allah ya yi masa tana da yawa babba daga cikinta ne Allah ya yi shi musulmi ya taso kuma ya zauna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma an nada shi matsayin ɗan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wata ni'imar da ta wuce wannan wannan ita ce babbar nima da Allah ya masa akwai nimomin da yawa wa an amta alaihi kai ma kan masa ni'ima bai ni'imar da Allah ya masa yan musulunci ya kado shi a gidanka to kai ma sai kai mai ni'ima wace ce ni'ima manzo Allah ya masa manzo Allah ya yi sa wannan tabanni ni'ima ce bayan haka manzo Allah ya enta shi daga bauta wannan ni'ima ce babba wanda manzo Allah ya yi masa to wannan bawa Allah da ya samu wannan ni'ima daga Allah ya samu ni'ima daga wajenka kana ce masa amsik alayka zawjaka ka rike matarka wannan da ni aura ma da ita ita ce Zainab binta Jahashin tana kawo eh, yana kawo kararta domin tana daga masa kai tana ganin ita ba ya ce tana ganin ita ta fi ƙarfinsa saboda haka tana yi masa abin da ba daidai ba shi kuma sai kawo kara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. sai manzon Allah ce kai hakuri ya sake dawowa a ce manzon Allah ni dai ina so a bani dama in sake ta saboda irin wannan zaman da nake da ita ni dai bana so irin sa bari in sake ta in je in nemi wari na in sake ta Manzon Allah ce a amsik alayka zawjaka ka rike matarka wattaqilla ka ji tsoron Allah game da zamantakewar ka da ita ka ji tsoron Allah kar ka sake ta wannan aya tana da cikin ayoyin da ke nuna muna wajabcin miji ya kyautata ma matarsa kuma ya rike ta baya Allah ya haɗa su da ita ya aure ta kar ya sake ta sai abin da ya fi karfinsa domin mutane suna yawan sakin matansu da da abin da ta hitse wanda bai kai kawo ba kuma wani saki in ka kalle shi wato cutarwa ce kawai cutarwa ce kawai wanda yake yi mata a lokacin da za ka sake ta ka diba ka gani shin haka ka aurota ka ba haka ne ka aurotan ba sannan kuma bayan ka sake ta anya za ta sake samun irin ka kuma yanzu ta aura kaga akwai wahala idan ka sake ta ka rabata da 'ya'yanka da ‘ya'yanta ko kuma a'a za ka barin ta tare da ‘ya'yan nata in ka barta tare da ‘ya'yan za ta iya rike su dama ita ma kanta rike ake da ita to yanzu za ta iya rike su a'a ba ta iyawa to in ba ta iya rikewa wa zai rikewa a'a kai za ka rikewa to yanzu idan ka rike yanzu ita ta tashi tutar babu anya kai mata adalci to daga mu ji tsoron Allah a wajen saki shi yasa Allah ce wattaqillaha ka ji tsoron Allah karka sake ta in ba abun ya fi karfi ba Allah ya kawo matsayi na saki na karshe sai ai duk abun da ake iyawa an ga lalle lalle ba abun da an maslaha sai sakin da wani wani wani wata matsala kan in ta kawo ba da za a ko kai ke hukuncin dole ka hukunci kace kai ya sake ta kawai saboda zaman bai yiwa cin amanar da yawa to gwamma arabun to amma dai in ba haka ba to akwai waɗanda su kuma ba haka ba babun bai kai ga hakan ba kawai cuta ce za a samu cutarwa ce kawai wani kawai saboda gani yana da wadata ne kawai sai kokarin kawai sai ya sake ta ya barta da wahala ko ya ban mata 'ya'yan duka gashi bata iya sana'a ba ga 'ya'yan kuma su ma ba su iya rike ta ba kawai sai ya barta da su wanda muna ta samu wannan kesa kisan ko yau mun samu irin sa. yau din mun samu irin sa a hizba zaka wani mutum ne kawai ya saki matarsa bayan tana da ƴaƴa guda takwas tare da shi kaga an dade duniya sannan kuma da ita da ƴaƴan duka yake su ban mai gida ne dukan suwa cikin ƴaƴa akwai inda hasu yin aure fa cikin ƴaƴa akwai wanda magidanci ne kuma yace da wannan magidancin da ke da matar da shi da mata ta yi dusu ba mai gida kenan sarakuwarsa dusu ba mai gidan ka dibi wannan zalunci yi wannan zalunci to muna samun ire-ire wa'in abubuwan shi ne Allah ke ce muna wattakulla illa ka ji tsoron Allah in kana gani yanzu kana da fawa ai kana da ƙarfi ko ƙara an ka je duk inda aka je kara kana da wani ƙarfin da zaka kawai ka tuna da zaka tsaya gaban Allah wanda shi ne afkamul hakimi ya kowa adalci wajen hukunci ya kan da iyayanta a'a ya ka dauki iyayanka ka bata wai ta rike ma iyayanka baka dauki nauyin su ba duka zaka tambaya eh, zaka ba Allah Allah ansa a wannan mun jiya waɗanda suka balaga su je su dauki nauyin kansu to waɗanda ba su balagan ba wa zai dauki nauyin su kawai sai ka ce ta dauki nauyin ta kai ko wanda fa in ya saki matarsa kokarin yake da itan da ƴaƴan duka wai a dauke mai nauyi wannan problem ma wattaqillaha Allah ce kaji tsoro Allah kai zaidu Allah ce wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi manzo Allah kana boye wani abu cikin rayuwarka wanda Allah ai zai bayyana shi menene yake boyewa magana mafi inganci wadda muhaqqiquna suka tabbatar akwai maganganu aka haka zamu ji su amma da wadda muhaqqiquna suka suke akanta shine abinda manzo Allah yake boyewa Shi ne Allah ya kekesta masa kina Allah ya masa ilhami ya gaya masa zaidun nan da ya aure wannan matar bai iya zama da ita ita kuma ba ta iya zama da shi ka zai sake ta in sake ta kuma za mu sa ka aure ta wanda wannan babban matsala ce shi a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanzu in ya aure ta abinda za a cewa ya aure matar ɗansa don zaidu ana ce mai ɗansa don gidan ɗan gida ne to wannan kaga abu ne mai nauyi wani babban nauyi ne aka boye manzo Allah aka zama manzo Allah shi manzo Allah yana boye wannan maganar kar ta bayyana amma sai Allah ke masa ai Allah zai bayyana shi wa takshal nasa kana jin tsoron mutane kar su zo su rinka fada cewa ka ka ji cikin ya aure matar ɗansa haka kake jin tsoro kada wato tsoron mutane kake ko gashi ko wallahu a haqqu an takshahu Allah ya fi dacewa ka ji tsoronsa tun da shi yake za ka yi to shi kawai za ka ji tsoron in Allah ce ga abin da za a yi to duk wanda bai so a yi wannan abun ba kar ka ji tsoronsa wanda bai ce kar a yi kawai kar ka damu da shi ka je kai tun da Allah ya ce a yi to matsayin ka da manzo Allah ba to ballinta mu wa'inda ba annabawan Allah ba ya kamata mu zama mi mu zama muna jin tsoron Allah ne ba mutane ba ba mutane ba falamma qadadaidun minha wa taran zawajnakaha sai Allah ce to shikenan yanzu lokacin da zaidu ya kammala bukatarsa ga wannan matar ya ta kawo ma complain kana cewa amsik alayka zawjaka karshe ne yaje ya saki ba kama sani ba ya sake ta bayan ya sake ta shikenan zawajnaka ha sai muka daura maka aure aure da ita ke kaga Allah ya daura wannan aure babu ni limami da daura auren Allah daura aure ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin babu ni limamin da zai daura manzo Allah aure yawa zai daura mai aure Allah kuma ya daura mata ya daura mata aure daga sama likai la yakuna alal mu'minina harajun fi a da'iyayin. dalilin da ya sa muka daura ma aure da ita don kada abin ya zama laifi ga sauran muminai cewa in suna da wasu ƴaƴa da ba nasu ba suka maishe su ƴaƴansu suka yi tabannin su to wayannan yayan ko da sun auri mace ba haramun ne ba wanda ya tabanni ya daure matar wancan don ba ɗansa na ba ko ka ya ce ɗansa na a'a ba ɗansa ne ba to don kada mumine su abin ya zama laifi ga mumine muka ce to jagoran mumine shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya je yayi idan yayi haka shikenan an karye wannan wato dokar ta cewa baka auren diyar dan da ka bawa ta banne yanzu an bada doka don wanda a jagoran dokar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an ce yi kun sa an ce doka daga gida take farawa to bari ta faro daga gidan shine jagoran masu imanin manzo Allah ka je ka aure ta dalilin ko da yasa muka ce ka aure ta don a karye wannan dokar da ke cewa ba a auren diyar wanda aka wata banni diyar wanda ka wata banni ba za ka aure matarsa ba to an karye wannan daga yau so raka ka je ka aure ta mumine su ma duk wanda ke da irin wannan ya samu damar shi ma ya je yayi sai Allah yake cewa idza qadaw minhunna watara idan sun kare da su kenan idan sun saki wayannan matan wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah abun aiwatarwa ne sauraka ba ba laifi ne ba tunda Allah yake ayi aikin Allah ne Allah yake aye sauraka ka je kai shi yasa duk abin da Allah yake wajibinka ne ka je kai in hankalinka da tunaninka yana ganin wannan bai dace ba a'a tunda dai Allah ya ce wannan abin ya dace dukkan abin da Allah yake ya dace dukkan hukuncin da Allah yayi ya dace dukkan abin da manzo Allah yayi ya dace wannan shine musulunci A'a ba wai hankalin ka zai nuna ma a wannan bai dace ba kamar da yan bid'a ke yi a bangare abun da ya shafe al asma was sifat wato ya Allah da sifofi Allah Allah ya nada kai ne suna wani dawa ce a wannan sunan bai dace da Allah ba sai an yi tawilin sa wannan kuskure ne ko Allah ya wani hukunci ya ce a Allah bai kamata irin wannan hukunci ba ya kamata ya gyara ko hadisi ya tabbata ga wani hukuncin da aka yi sai a zo a ce bari a gyara ya saboda wannan hadisi ne da ya kawo wannan ai bai kamata ba ya zama haka kuma ga hadisi ya tabbata a in dai hadisin ya tabbata ya dace ka in ta nuna bai dace ba baka da kokolwa ina wata gani wannan Allah ka samu gani wato amrullahi wa kana amrullahi maf'ulan in dai umurni Allah ne to aiki kawai za a yi sai yace ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا Allah ya ci gaba da cewa ma kana alal nabi min haraj ba laifi ne ba ga annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma faradallahu lahu ga abunda Allah ya aza masa yayi ga abunda Allah ya yanka masa yayi da abunda Allah ya fallanta masa yake kaje kai duk nauyinsa, ba laifi ne ba annabi akwai nauyi tunda mutane suna ce mai danka ka je ka aure matarsa yau ba wanda kake ce ma danka ba ko abokinka fa abokinka in saki mata haramun ne ka aura ba haramun ne ba amma yau in abokinka ya saki mata ka je ka aura wayo sai Allah abukartakan nan bata walwale ba sai ta waƙe sai Allah sai ta ɓaci ballinta makocinka ya saki mata ka lallaba ka sai to ai da ma tare suke wallahi sai an samu matsala kai ba ma ya sake ta ba wallahi ya kwanta ya mutu ya barta in ka je ka aure sai abun ya zama abun fadi sai abun ya zama fadi kenan sai a barta babu auren ta ko wannan kuskure ne na mutane haka mutane ke dauka ya kamata idan abokinka ya kwanta ya bar matarsa ka yi kokarin kai ma ka aure ta domin ka tuha mata asiri tuwa mata asiri kai kuma ko shi taimako ne kai yana can kwanci kabari ka taimaka mai domin idan ba aure ta ba ta kama yawon kororo kororo kororo yana cikin kabari yana kwance wato faduwar girma ne gare shi duk da ya riga ya rasu akwai akwai dacewar a gane ta tana shiga kororo kororo a ai matar marigari wani ne don Allah ya dace akwai mai son ya bar duniya a rinka ganin matarsa ta shiga irin wannan yanayi ana cewa matar wani ke wallahi ba mai so a kana bukatar idan ka bar mata ita ma matar a samu mai kare mata mutuncinta mai rike ma ita to daga aboki ya kamata idan su ya bar duniya ya aure ta ba ya bari ko saki ya ka je kawara hmm. kuma ka bari wannan abokantakar ta ɓaci sai <laughs> ka gani ya ki ma sallama je kai mai sallama bai zuwa wajen ka karinka zuwa kana samu ne ka gaishe shi ka kira shi ne lokaci kace don Allah zo mu je gida wanke ta yi mun da da huwa zo mu je ka ciwo <laughs> na'am sai Allah ya ce wannan duk ba laifi ne ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min harajin fi ma Allah la sunnatullah wannan ai suna ce ta Allah fil ladina khallau ga wa'inda suka ba wai yanzu ne aka fara ba ko can da haka shari'a Allah take min qablu wa kana amrullahi kuma qadaran maqdura kuma shi al'amari Allah kaddara ta kaddara ce ta sa ya aure ta kaddara ce ta sa ya sake ta kaddara ce ta sa kai ma ka aura saboda abinda Allah ya tsara kenan kana ita da abinda kai ma da ka aure ta halan kana nuhin auren ta dai kai ba da kaddara ba ai Allah ne ya kaddara ka aure ta ko to kuma Allah ya kaddara ka sake ta to shikenan yanzu kuma Allah zai kaddara ta aure abokinka eh ka aure abokinka ba shikenan ba eh kuma yayin sa abokinka ya iya zama take gomma da akai haka don <laughs> ana samu haka ko in Allah ya sa shi abokin nakan ya hi ka iya zama da mace ba wai kudi ba duk akwai wanda ke da kudin bai iya zama da mace ba sai ta goma mace goma ma talaka to in Allah ya sa ya hi ka iya zama da mace sai ta ce goma da aka yaka bi ba ana goma da ka sake ta in ma mutuwa kai zai ce to ma da ashe inda bai mutu ba wallahi da na mutu ban san dadin aure ba wallahi da dama akan samu haka Allah ka samu gane wa kana amrullahi qadaran maqdura sai Allah ce alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba to annabawan da muka ce ba sa da laifi su aiwatar da abun da Allah yake musu su je su yi su ne fa allazina yuballiguna risalatillah su ne ke yadda sako Allah da Allah ya ba su na Allah ke yadda bicewa su je su iyar su iyar to ashe ko Allah ke musu ga aikin da za ku yi za su je su yi domin wannan ma yana cikin yadda sako Allah Allah ce ma ka je ka aure diyar wato matar dan da kake dan kana kuma ba naka ne ba je ka aura don sauran mu'mini su ma yi koyi da kai kaga shi ma ai wannan sako ne aka baka kaje kai to ka tuna dai hakuna cikin masu iyar da sakon Allah to bai kamata kuma Allah ce ga abin da za a yi haka ji nauyi wai ba za ka yi ba saboda kunya a'a ai aje ayi wa yakhshawnahu suna jin tsoron Allah to kai Allah ya ce ai za a yi wala yakhshawna ahadan illallah kuma su annabawa mun san su kun sani ba sa tsoron kowa in ba Allah ba saboda mutanen da ke zargen su ko ke cewa don mizi ka je ka aure diyar matar dan uwanka ko matar kaninka ko matar danka ka ku ji tsoron su Allah ya kamata ku ji tsoron tsoronsa wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai binciken ayyukan kowa da kowa mai tabbatar da aikin kowa da kowa na'am ma na muhammadu na ba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatiman nabiyin wa kana allahu bi kulli shay'in alima allah yace ma na muhammadu aba ahadin min rijalikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba baban kowa ne ba daga cikin mazajenku annabi ba baban kowa na ba duk mutume nde kai a ce mai arrajul mutum to annabi ba baba ne na ba cikin ku inda a wanda ya kai wani ka san dan adam indi namiji ne yakan taso karami sai a ce masa alwalad ko atiflu asalan a tseflu shine tun da jariri ne yana zuwa a tseflu kenan yana zuwa a tseflu sai koma almurde eh, daga nan kuma sai zama mai alwalad alwalad so daga nan ya kama tafiya ya kama tafiya har ya kai ga inda ake ce masa arrajul wanda ake ce ma rajul wanda ya balaga wanda ya balaga to manzo Allah bai da dan da ya balaga diyansa tun suna kadana suke rasuwa ba samu ɗansa wanda ya balaga ba cikin ‘ya'yansa na ciki sai dai an samu ‘ya'yansa matan da suka balaga har suka yi aure har suka haihafa mata kenan amma maza bai samu balagage ba surka sai Allah ce to shi Muhammadu ba baban kowa ne ba daga cikin rijalikum cikin mazajen kuma kun san wannan wannan yana daga cikin wata hikimomi na Allah da kaddarori na Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tarihi ya aure mace ittifaƙi mace ɗaiɗaiɗai har goma sha uku ittifaƙi aka alal ikhtilafi goma sha biyar sannan ya yi kuyangu kuyangu yadda ya sa daka amma duka har annabi ya bar duniya bai samu ɗa namijin da ya balaga ba wannan akwai hikima ciki amma sai ya samu ‘ya'ya mata domin mi domin makiyan addini da yan bidiya, da annabi ya samu ɗa wanda har ya balaga wallahi da an samu wasu inda za su zo su laƙe baya su ce mai bayan manzo Allah ba duniya su ce kai ma annabi kake ai ka gade shi ai dama ai eh, wato ana gadon baba ne to ka gade da dukiya ta yi da annabta ta yi duka gado za ka yi sai a ce sai ya gadi annabi yanzu ba ku gani akwai malaman da ke karantarwa su rike sunna bayan sun bar duniya sai a ce a ɗauko ɗansu ya rike kujerar ya hau kujerar wa kujerar baba ne ko bai dace ba ga waɗanda suka fi shi dacewa ɗaliban malamin da ya karantar sun fi ƴaƴan dacewa amma sai a ce 'ya'yan su zo su hau ku dibi abin da ke faruwa a koke. ku dibi abin da ke faruwa a hadda bangare wurin malaman sunna ku dibi abin da ke faruwa wanda wannan kuskure ne da in ya yi karatu an ka zo cikin ɗaliban ba wanda ya kai shi dacewa ba laifi ne ba a bashi amma ga ɗalibansa da suka fi shi dacewa amma sai a ɗauki ɗan a basuwa wannan kuskure ne yanzu lokacin da shek abakar mahamudu gumi allah ya masa rahama ya bar duniya wallahi abakar gumi ya karantar da ɗalibai waɗanda duka haskensa ne annan yana rike da mi yake rike da sunan najeriya gaba ɗaya amma da aka zo sai aka ɗauku ɗana ne aka ce ya zo ya hau wannan kujerar ɗan da ya hau sai gashi na yana bankaura yana na yana bankaura wani lokaci ya soki sunna annabi wani lokaci ya ɗauku aƙida mutazilawa ya kawo ya ce sunna ce wani lokaci ya zo ya ce mahadisan manzo Allah bola ne wani lokaci ya ce duka gashi nan bankaura ɗaya kai don bai dace da kujerar abokar gumi ba bai dace ba ina fata an gane wannan yanzu tun sanda aka aza shi kujerar ta mutu wallahi ta mutu amma bari in tambaye ku tsakaninku da Allah lokacin da Sheikh Jafar Mahamudu Adam ya rasu akwai dana da aka ɗauko aka ce haushi kujerar bai hau ba to sai aka ce cikin ɗaliban sau ne hau wannan kujerar cikin ɗaliban sai aka ɗauko eh, professor sani umar rijiyar lemu yanzu don allah wannan kujerar tana na ko ba ta nan saboda mi saboda shi ɗalibi ne ne kuma ɗalibi ilimi ne sai aka ce ya riƙe kujerar yanzu tariku ko ba ta riku ba kaga tariku tariku domin duk ilimin da shek Ja'far mahamudu Adam ke bayarwa farfesa na bayar da irin sa koma wanda ya fi shi kaga wannan ta dace a wannan guri ina fata an gane wannan a ku je ku bincika duk inda an kai irin wannan adalcin aka ɗauko ɗalibin da ya dace ya yi karatu tsakanin Allah aka bashi zaka ga tafiya ta yi tafiya amma idan ka ce za a ɗauko ɗa a bashi wallah sai kaga kawai dai ana dai ban kaura ne kawai amma dai wallahi bata hadu ba Nasiru Kabara ne shugaban Kadiriyya da ya mutu an dauko ne wani cikin daliban sai an aka ba zaka ji ayane za su hau yanzu ka dibe da kujera take tangan tanga har cikin gidan wanda fada akai gigike gigike tsakanin da da tsakanin ƴaƴansa kowa na ganin cewa shi ya dace su ko ɗaliban ba su dace ba sai dai Allah ya riga ya yi su kawai dai sai sun zama muridai su rayu muridai su mutu muridai ba sa zama malamai har abada kaga sharrin bid'a kenan sharrin bid'a kenan sharrin bid'a kenan wato maimakon a ce a ai eh, Sheikh Malam Nasiru Kabara ya karantar da malamai da dama to yanzu cikin ɗaliba a samu wani ya zo ya rike kujerar ta ce a'a yi ya'ya mai dai ƴaƴan wasu yan iska na wallahi wasu yan iska ne wasu ba su san karatun ba wasu kuma suna da gurɓatatta aƙida wasu ƙadiriyar ma ba su ma yadda da ita wasu ba su yadda da sunnar ba so kuma sai yanzu sai ka ce kuma dole cikinsu ne za a zaba to raka sai ya zama ma yanzu tsakanin su faɗa suka yi amma kun taba ji an da ana faɗa akan kujerar Sheikh Jafar Mahmud Adam kun taba ji an da ana faɗa akan kujerar Albani Zaria Albani Zaria da ya bar duniya da ne aka dauko wa aka dauko an dauko ɗalibansa suna na riki da makarantar hagobi ina fata an gane wannan wannan shine sunna to shine abinda Allah ya hanga kenan sai hana ma manzo Allah dan duk masu bukatar wannan su zo su yi amma ka san duk da haka sai da aka samu shedannu shedan ya izo su da manzo Allah ya bar duniya sai suka da suka ce Abubakar bai dace ya zama shugaba ba Umar bai dace ya jagori jagoranci al'umma ba Usman bai dace ya jagori jagoranci al'umma ba wa ya kamata Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib dan manzo Allah ne kaga ba dan manzo Allah ne ba amma sai da suka ce shi ya dace shi yasa daga nan aka samu kungiyar Shi'a aka samu kungiyar shi suka ce aliyu ne ya fi dacewa abubakar bai dace ba umar bai dace ba usman bai dace ba sauran sabon duka ba wanda ya dace sai aliyu kuma da aka zo da aka ce aliyu sai aliyu ya bar duniya alhamdulillah ko da ya bar duniya lahiya Allah sa da kula kulafa'ur rashiduna sai suka ce to kuma yanzu ba wanda ya dace sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa yayan wa aliyu duk Wa'inda Ali bin Abi Talib ya karantar da wa'inda Abubakar ya karantar da wa'anda manzo Allah ya karantar ba wanda ya dace in ba dan Aliyu ba kuma yaya Aliyu sai da suka zabo suka ce wani ciki ne Husaini kaga Hassan ba su ko su kawo shi ciki ba su dai Husaini ne dole sai Husaini ya zama shugaba kaga shedan ya yi aiki ko bai aiki ba so wannan shine hikimar da Allah ya sa bai ba manzo Allah da ba don da manzo Allah ya samu da yana rasuwa sai a ce dan shi ma annabi na an samu ayin suka ce Ali bin Abi Talib annabi na fa bai manzo Allah bar duniya duk da ba dan manzo Allah na ba amma sai da aka ce annabi na sai da aka samu kai akwai inda ma suka yi guluwi suka ce Allah ne Allah ne don ya shege Allah ka shirya mu to shine Allah ke cewa ma kana Muhammadun aba'adi bir rijalikum walakin rasulullah sai dai manzo Allah ne wa khataman nabiyyin kika maki annabawa ne babu annabin da zai zo baya saboda ka kar ku dawo ku dauko ni ku ce annabi na to shi yasa ma muka ma hana mai da don ka ce ga bayan ya bar duniya to dan ya zama annabi Allah ce ba ayyuwa haka saboda ka cika maki annabawa ne shi bai zama da ne bai zama annabi ko da akwai dan ballinta wani ɗalibinsa ballinta wani ɗan uwansa ba mai zama annabi bayan wucewarsa an riga an rufe annabta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana Allahu bi kulli shay'in alima kuma shi Allah masani ne akan dukkan komai ba abinda Allah bai sani ba ya san abin da ya dace shi yasa yayi abin da ya dace kuma abin da yayi nan shi a daidai saboda don masani ne yayi wannan abin zakar al-mufassirun fi sabab nuzul qawluhu ta'ala wa ma kana limu a ba ita ba ina son mu karance abinda tafsirin al-wasid ya ambata game da wayannan ayoyin na farko dai wannan ayat da ta farko wadda ta yi taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi farkon mina na Allah ke mi a farkon mina na malamai suka ambata yawwa wa id taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi bari mu ji abinda malai ambata akan sa ai wadhkur ayyuhar rasulu ka ambata ya kai manzo kinan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ambata sun ke ɗaukutun farkon abin da ya faɗa ne daga farko na'am sun ma zakara su biyana wata ala kistata zawajin nabi sallallahu alaihi wasallam min sayyida zainab bint jahsh malaike cewa sai Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa game da kissar auren da manzo Allah ya yi ga sayyida zainab bint jahsh wa ma ba ala hadha zawaji da abin da ya biyo game da wannan aure min hadamil adati na roshi al'adode karin muta'assilatan al'adodin da suka zama kamar tushe fil jahiliya ga jahiliya kala fa kala sai Allah ya ce wa id taqulu lil ladhi an'ama Allahu tuna lokacin da kake fada ya manzo Allah ai wazkur ayyuhar rasulul an kulta lillazi an an'ama alaihi. bi ni'matil imani wanda Allah ya wa nema ya bashi imani wa huwa zaid ibn harisa radiyallahu ta'ala wa an amta lai kai ma kan masa bi ni'matil itiki kan masa ni'ima ta enta shi wal hurriya ya samu enci wa hutuna tarbiya ya samu tarbiya mai kyau daga wajenka wal mahabba ka so shi ka kaunace shi wal ikrami ka girmama shi duk wannan ni'ima ce wanda kan masa kana ce masa amsik alayka zawjaka a udhkur waqta qawlika lahu amsik alayka zawjaka zainab bint jahsh fala tu tsallake ha rike matar ta ka karkasa sake ta wattaqillaha fi amriha ka ji tsoro Allah game da ta ka rike ta wasbir alama badara min hafi hakika ka yi haƙuri game da abin da take yi maka na haƙƙinka to ka yi haƙuri ka zauna da ita mata sai an haɗa da haƙuri wa kana zaidu radiyallahu anhu takalin ishtaka lin nabiyyi min tadawuliha alaihi dama zaidu ya kawo manzon Allah karar abun da take masa na tadawuli ha kuma abin da take masa na alfahari bi hasabiha cewa ita gidan babban gida ne wa nasabiha tana da nasaba wa wa takhashuni halahu alqawla tana kautasa masa magana wakala ya rasulullah sai ya ga abin yayi yawa yake ya manzo Allah inni uridu an utalliqaha ina son in sake ta wa qawluhu ta'ala wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi ma'dufun ala taqulu ai taqulu lahu zalika wa tukhfi fi nafsika shay'an alladhi azharahu Allah kana boye abunda Allah mai girma da daukaka ya riga ya bayyana shi laka wa huwa ilhamuka wato Allah ya ma ilhami bi anna zaidan sai yutalliqu zainab shine ni ga muku ba shine nike muku shine wato maganar mu ba zaidu zai saki zainab wa anta satazawwajuha kai zaka aure ta amma bi amri lahi da umurni Allah wannan abin da Allah ya gaya maka kana boye shi don gudun kada a zo a rinka fada cewa ka aure matar danka قال ma ala ma akhrajahu al-hakim at-tirmidhi wa ghayruhu abinda Allah ke nuhi da cewa wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi kaga ma din mazariya ce ko menene ake ni da ma da Allah zai bayyana mina na wannan abun to imam al-hakim da tirmizi sun fitar da wani ma wanda ba su ba daga ali bin abi talibin da kuma ali ibn al-husaini cewa ma Allah ta'ala bihe ilaihi min anna zainaba sayutalliquha zaid shine wannan magana da muka ambata cewa Zainab din nafa manzo Allah wato Zaidu zai sake ta kuma manzo Allah wai tazawwajuha huwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai aure ta wa ila hadha dhahaba al tahqiqi kun ji ko malaki malaman tahqiqi masu ilimin gaske sun tabbatar da akan haka suka tafi min al mufassirina don ka sani ba kowace magana sa ka dauko ka ce ita ta zaka yi ba idan ka iske malamai sun yi sabani malam wani yake malam wani yake ka tsaya ka samu magana mu haƙiƙuna domin ba duka maganganun malamai addini ba ina fata an gano nan yana ce da ya kamata malamai su tantance yanzu idan wannan magana idan za ka ɗauko tafsirin ibn al-qurɗabi ya kawo maganganu game da wannan wanda a hankalce ba sa mayuwa eh, wasu maganganu da yawa ba ba shi kadai ba mafi yawan malaman tafsiri za ka ga sun kawo wasu maganganu karkashin wannan wanda bai yiwa daga cikinsu akwai magana da ke cewa wai manzo Allah ne ya je gidan zaidu shi wannan surukin nasa domin lokacin ga matsayin surukin sa don yana ce ma mijin Zaid ibn Harisa wai sai ya ga ita wannan matar ta ce Zainab bint Jahashin sai manzo Allah sai ta bashi shawa yake subhanallah al-khaliq saboda ya gane ta ba Quraishi ya ce fara ce kikkiawa ce sai wannan magana kadi wannan magana wai da manzo Allah ya faɗi wannan sai ta Zainab take cewa ah ok sai ta kira shi take mi kake faɗi game da wannan sai ce kaji kaje to shi kenan sai ta gane manzo Allah yana santa shi ma manzo Allah yana santa shi ne wai manzo Allah ke ke mata ta fitar daga mijin shi zai aure ta to kaga da wannan magana bai kamata ko a kawo ta ba ko bai kamata in dai bancin da yake babe ne na ilimi to kuma zaka same shi rubuce cikin malaman tafsiri idan baka da rariyar taciya sai ka ce ka ji abin da ya faru daga nan kayi mi ka bata wato janibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk karere ne aka jingina manzo Allah amma abinda manzon Allah yake boyewa a nan shi ne Allah ya gaya mai wancan zai sake ta kuma kai zaka aure ta wannan maganar da aka faɗa abu ne mai nauyi ga manzon Allah shi yasa bai son gaya ma mutane amma ba yadda za a tuna Allah ake a faɗa dole a faɗa ina fata an gano ana wannan shi ne. wabihi tu'lamu anna ma qala ba'd al-mufassirin yawa wannan ai bayanin sa cewa abinda wasu masu fasara ke faɗi irin wannan magana da kawo ƙarya ce ba gaskiya ce ba eh li adami sihatiha don magana bata inganta ba fala do haske yasa ma ba za mu kawo ba هذا ولفضيلة الشيخ الجليل الدكتور أحمد سيد الكومي رأى في معنى هذه alkarima الكريمة هو أن ما أخفاه الرسول في نفسه cewa abinda manzo Allah ya boye huwa ilmuhu bi israri zaidin ala talaqi zainab cewa abinda zai doge sai ya fasa ki zainab kuma in ya sake ta kuma Allah ya ce sai shi manzo Allah ya aura shine kawai abinda manzo Allah ke boyewa wa mimma yu'ayyidu hadha ar-ra'ya annahu lam yarid la fil kitabi wala fi sunnah ma yadullu lilatan sarihatan ala anna Allah قد أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينبا وأنه صلى الله عليه وسلم سيتزوجها وكل ما ورد في ذلك هي تلك الرواية التي سبق أن ذكرناها عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال صاحب الظلال وهذا الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وهو يعلم أن الله مبديه هو ما الأمر الله أن an sayyafaluhu wa lam yakun amran sariha min Allah wa illa ma taraddada da wala akhara wala akharahu wala hawala ta'jilahu wala jahara bihi fi inhi mahma kanat al awaqib allati yatawaqqa'uha min i'lani wannan kuma wata magana ce wadda ita ma kanta dai akwai gyara a cikinta cewa ba Allah ya bashi umurni aure ta bane don inda Allah ya bashi umarni ya aure ta ai da bai boye ba a'a Allah ya bashi umarni ya boye ta amma saboda nauyi abun annabi yana jin nauyin fada amma kuma daga karshe ai tunda da ya san umarni Allah ne annabi ya riga ya fade shi Allah ka samu gani wa qawlu subhanahu wa ta'ala wa takhsha an-nas wallahu haqqu an takhshahu ma'dufu ala ma qawluhu ai taqulu ma qulta wa tukhfi fi nafsika ma azhara Allah wa takhsha an tuwajiha an-nas bima alhamaka Allah ta'ala bihi min amri zainin zainaba ma'a anna Allah ta'ala ahqqu bil khashyati min kulli ma siwahu kina manzo Allah kana jin tsoron kada mutane su zo suna cewa ka aure matar danka shi yasa kake koron kake tsoron mutane alhali kuma Allah ne ya kamata ka abun ka ji tsoronsa bani mai ji abin da ma fada lokacin da Allah ke jawo falamma qada zaidu minha wataran dawajnaka hali kai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyahim idza qadaw minhunna wataran wa kana amru dahi maf'ulan a bari mu je abinda malai ambata a wannan gurin yake cewa ai ja'alna ha zaujatan laka mun saka ka ka zama majinta ka zama matarka likai la yakuna alal mu'minin harjin fi ai dayqun aw mashaqqatun fi azwaji adayhim don kada mutane su rinka samun damuwa auren matan ƴaƴansu da suka wata banni sai manzo Allah ka zo kai auren domin mi domin ka bude hanya na'am wa kana amrullahi mafulan ay wa kana ma yuriduhu ta'ala hasilan la mahalata qala al-imam ibn yawwa na nike so in kawo imam ibn kathir nan cewa falamma qada zaid minha wataran dawajnakaha da imam ibn kathir yazo fasara wannan aya ay lamma min ha? lokacin da zai ya kare da wannan matar wa farakaha yarrabu da ita zawwajnakaha sai muka aura ma da ita wa kana alladhi waliya tadwijaha wanda ya auren ma manzo Allah wannan matar huwallahu azza wa jalla shine Allah kaji wannan bi ma'ana annahu auha ilaihi Allah ya yi masa wahayi an yada kula biha bila walin wala maharin wala aqdin wala shuhudin min al-bashari cewa kawai ya je ya shiga a wajenta matsayar matarsa don Allah ya riga ya daura aure babu walayi babu sadaki ba wanda ya kulla babu shaidannu kawai Allah ya daura wannan shine abin da ya faru wannan shine ya faru ah okay yanzu idan kai zaka iya zuwa ka samu mata ka je ka neme ta ga iyayenta su baka ita ka je a samu liman yi addu'a an daura aure shikenan akai ma ita ɗakinka ka ka je ka same ta ɗaki da sunan ta halatta gare ka matar ka to da eh, wannan shi kuma ba iyayenta ba ne an gani ba liman ya daura ba a Allah da kansa ya daura to wane ne eh, ya fi karfi na iyaye da liman koko na Allah <laughs> na Allah ya fi zama na yana matan gano nan قال فلم آه وروى الامام an عن انس قال لما انقضت Zainab, lokacin da Iddat Zainab ta kare امام Ahmad. qala sallallahu alaihi wasallam li zaid ibn harisa sai manzo Allah kira din ga ba da nan ba na tabanni ya sake ta ta kare idda sai manzo Allah kira shi yace izhab je ka fazkurha alayya ka je kai mata magana cewa zan aure ta tsohuwar mata tai je ka ga ya mata zan aure ta fandalaka ya kama hanya hatta ataha sai da zojinta wa hiya takmiru ajinaha tana tana tana eh, damun tana damun garinta qala falamma ra'aituha shi zaidun da kansa yace lokacin da nije ni iske ta cikin wannan yanayin azumat fi sadari sai ni ga girmanta cikin zuciyata me yasa ga girmanta yanzu za ta zama matar manzo Allah in ta zama matar manzo Allah ta zama uwarsa don haka yanzu ta taso daga wancan mukamin nata na mata ta yanzu ta zama mi ta zama uwarsa don haka da ya gane ta sai ta yi masa girma a cikin kirgisa ya ga girmanta ya ga kimanta ya ce hatta ma astaɗe wa an an zura ilaiha har ba na ma iya kallanta har mata ta yi da ka kosa inda irin zamanin nan ne wayo da an samu matsala yanzu kawai kana ɗalibin malaminka Allah da ma'aiki ɗalibi ne kake sai ka saki matarka sai malami ya kira ka wane matarka ta kare yadda ko eh ta kare to kuma matarka ita eh, ta kare to je ina son ka gaya mata cewa ina son in zo in aure ta ai daga rana almajiran ta ta baci <laughs> da ta baci koko ai da ta baci ko kana liman lada ne kai saki mata ka ce maladan don Allah je ka gaya mata ina son ta ko ka je ka kira mai ita za mu yi magana da ita ladan in ya zo an jima gobe eh, zai dawo kiran ma sallah <laughs> kamar da sallah saman <laughs> ga abu da ya faru kamar zuwa Allah ana gaya masa sam'an waɗan atan kuma da ya je sai ya ɗauke ta lalle lalle ya zuwarsa ce surka har ya zan bai ma iya kallonta sosai ya ce lokacin da ni je waje altu a kolu sai ni ci gaba da cewa wa wallaitu ha zahari na bata baya ban ma iya ido biyu da ita na juya na bata baya ina wana kasu ala aqbi na sun kiyar da kaina sai nake ya zainab ya ke zainab afshiri ki bushara arsalani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya aiko ni wajenki yana gaya min cewa zai aure ki to daga ki farin ciki ki bushara ke zama uwar mu daga yau sai gaya mata haka ka san mata mata ta akwai matsala yanzu manzo Allah aika yana yana son ta ko me ya kamata ta yi farin ciki ita mata ta yi murna ko to bari ka ji da ya faru ala sai take cewa ma ana ni atin an hatta mira rabbi ban cewa komai sai na je na ba ubangiji na shawara zan nemi shawara Allah na kenan zan je in yi istikhara in gani auren manzo Allah a alheri ko ko in kishi shi alheri to ballen ta kai lima wai kace ka aika a ce a ce ma to bari a yi shawara kace haba haba ina wayanda ba a shawara sai alhazai masu kodi Allah wani da ya aiko ya ce yana so ba maganar shawara to shikenan an gama ya an gama ya tuna dai alhaji na an gama Allah ki ya janki yadu da walakanci an gani so mafi yawan mata haka ɗabi'ar suke biyar da kake ganin mace tana buƙatar aure kuma kake gani eh tana son ka to baka da tabbas sai ka aika kana son ta sannan zaka gani eh da gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba sai ka aika yanzu manzo Allah fa ya aiko ya yi kowa daraja ya aiko yana aikowa mi ya biyo baya sai tace to bari mu je mu shawara ai asashe ruhu fi amri fa kama ila masjidi ta je tana sallah tana roko Allah ya zaba mata alheri wa nazala alqur'anu Allah eh, kawai sauko da qur'ani yace alheri annabi aiko ki tambaye ni alheri ai abinda annabi yace shi alheri kawai qur'ani ya sauko yace gashi kai ka ha mun daura ma aure je ka ba sai ta yadda ba na daura ni awwalinta ni ka aurawa ni a shaida ni a sadaki kawai na daura ma aure waja a rasulullahi fada khala alaiha kai da izinin annabi yazo ba magana sallama ba ne sai ta nemi izinin sa gida ne na kawai ya shigo ya same ta wa Bukhari bukhari ana anas ibn malik anna zainab bint jahashin kanat tafkharu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan matar daga nan kuma sai ta samu hanyar ma da take alfari ga sauran matan manzo Allah tana musu alfari fata qul tace kunna ahale kunna dukkaninku iyayenku suka daura mama zo Allah aure da ku duk wanda gidan manzo Allah ga kunan duka zogon zogon babanki ya ba manzo Allah sai da aka je wajen manzo Allah babanki yake ki daura kuma aka aka je aka daura shi ya daura aure amma nifa wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawati ni kuma Allah ya daura min aure ga manzo Allah daga saman bakai kaga ta yadda da Allah na sama malamin bidiya ka gani ta yi da Allah na sama ta ce min fauƙi sab'i samawat Allah daga can sama ya ɗaura min aure kuma ya sauko da aya shi ke da magana ta ƙari an Gani wakalar imamu shaukani imamu shaukani yana cewa likai la yakuna alal mu'minin harajun fi azwaji adayhim ay fi tazwiji bi azwaji man yaj'alunahu ibnan wannan da mu yi bayanin sa bari mu je gaba kawai sai Allah ke cewa gaba alaramma يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا نعم sai Allah saki dawa kuma a riga an kammala waccan kissa ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Zainab da kuma Zaidu da abin da ya biyo baya sai Allah ya dawo yana kira mu masa imani ko mu ce yana kiran sahabban manzon Allah masu imani irin su zaidu dinna irin su abubakar usman abu duka na sahabban manzon Allah su ake kira in ka imani da irin nasu to ka shigo ciki in imani ka ya saba mana su baka ciki ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani uzkurullaha zikran katira ku tuna da Allah ku yi zikirin Allah kuma zikiri mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi masa tasbihi sahi da mareci wannan a nuna ma muhimmancin tasbihi me ya tasbihi subhanallah domin ai ya shiga uzkurullah yana cikin zikirin amma ka keɓance shi don sharafinsa aka ce wa sabbihu bukratan wa asila Allah ya ce ku yi wannan zikirin sahi da mareci ka zama kana tunawa da Allah ana nuhin ka zama mai tunawa da Allah ko ne lokaci karka manta da Allah sannan kuma ka zama kana zikiri da Allah da harshenka subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah da zikurra ga suna wa'anda manzo Allah ya koyar kar ya zama baka zikiri in zaka shigo masallaci kai zikiri in zaka zauna kai zikiri in zaka shiga gida kai zikiri in zaka shiga kasuwa kai zikiri a duk abin da zaka yi akwai abin da Allah yake kai wannan gurin zikiri ne sannan kuma ka rinka samu sahi da murece kana zaunawa kana zikiri kana istighfari kana tuba ma Allah wannan shine abin da Allah ke so amma karka karka kuskura ka ɗauko ne zikirin da ba shine manzo Allah ya koyar ba a'a wani ya kawo yace nashi ne kace shi ka yi duk wanda kaji ya ce zikirin wani ne to ba na Allah ne ba ba na manzo Allah ne ba kar yi shi in ka yi shi zaka tashi tutar babu ba ma tutar babu ba tutar masu shan kashe saboda kai zikirin da annabi bai ba kai bidiya ina fatan ka gano nan amma ka dauko na manzo Allah kai da sahi kai da marici wannan da malamai daga ba suka rinka kawo musamman sufaye sun raba mutane da zikirin manzo Allah sun kawo nasu sun dasa cikin al'umma kuma sun wa al'umma barna ba kaɗan ba sarka sai suka raba mutane da wa'annan zikuran da manzo Allah ke koyarwa sai suka kawo nasu sai ka zama mutum da sunan yayi zikiri in za a ce mai zikiri fa wai na awi ake kawo masa uzkurullaha zikiran kafiran wa sabbihu bukuratan wa asila amma kuma nan bayan fage ba na Allah ba na manzo Allah za su ba a'a na wani ne in na dariƙa kaza ce nata na in waccan ma ce nata in waccan ma ce nata yanzu muna da ɗariƙoƙi a duniya sama da ɗari biyar ɗariƙa daban-daban sama da ɗari biyar a duniya duka wa'in nan kowa da tashi babu na manzo Allah ko guda ina fata an gani to ka rike na manzo Allah kai zikiri na manzo Allah shi yasa kuke ganin duk zikirin da ba na manzo Allah ba zaka ga haukata ka yake yi duk zikirin da ba na manzo Allah ba zaka ga ya raba ka da na manzo Allah ka zama haka haka ka gane ka zama haka haka kuma ka zama dan wahala da dama to saboda ka Allah ke cewa a ku yi zikiri sahe da mareke amma zikirin Allah sai Allah yake وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما Allah nan da aka ce ku yi zikirinsa yana da girma yana da kiman da ya kamata ku masa zikirin don me don huwa alladhi yusalli alaikum shi da kansa yana muku addu'a Allah da kansa yana muku addu'a yana yana yana bi ma'ana yana yana muku rahama yana gafarta muku ina fata ga shine ma'ana zai salli alaikum yana muku rahama yana gafarta muku kamar yadda dan uwanka zai maka rahama ya dauki kudi ya baka ko ya roƙa maka addu'a to shi kuma Allah yana gafarta maka domin in aka ce ma addu'a to wa zai roka kai ne zai roko to in ya roki kai ne ai min babu aula yake nan ko a ah, in yace bari ya roki kai ne yayi ma rahama a sai ya roki kai ne a ya isa kawai yayi ma ka to daga Allah yana ma gafara Allah yana ma mai kai mumini wannan abin da ya faru ayar nan sabai ne suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah Allah ya faɗa a cikin alqur'ani yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما suka ce ya manzo Allah Allah ce inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi Allah da manzo da mala'iku suna wa annabi salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi ya kuma su imani kuma ku yi masa sai suka ce to yanzu Allah na yi ma salati mala'iku na yi ma salati mu ma muna yi maka to wannan duk naka na to mu ina namu na <laughs> wannan duk naka ne manzo Allah mu ina namu Allah ce huwa Salli yusalli alaikum shi Allah shi ke yi muku salati Allah shi ma yana muku yadda Allah ke wa manzo Allah kuma yana yi muku wa mala'ikatu mala'iku ma suna yi muku kai ma yadda mala'iku suka wa manzo Allah kuma mu'mini mala'iku na yi muku me yasa li yukhrijakum dunya fi da min adh-dhulumati da kin duhun jafilki da duhun kafirki da duhun shiga wuta ila nuri zuwa ga hasken shiga aljanna wa kana bil mu'minina rahiman kuma shi Allah mai tausayi ne ga mu'minai shi yasa tausasa muku ya gafarta muku yayi muku rahama yadda yawa manzo Allah kuma yayi muku tahiyyatuhum تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سألة تحيتهم gaisu wadda su masu imani da Allah ke wa wannan rahamar gaisu wadda za su yau yalkauna ranar da za su gamuwa da Allah shine salam aminci Allah tabbata gare ka ka ko lahira sallama ake wa addalahum ajran karima kuma Allah ya tana da musu lada babba ba karama ba babban lada wa an amr ibn qala sami'tu abdullah ibn busr yaqulu yace naji abdullah ibn busr yana cewa jara biyani wasu kauyawa guda biyu sun zo ila rasulillahi fa qala adu ma yake dan yace ya rasulullahi ayyun nasi khairun cikin mutane waye fi qala man dala umruhu wa hasuna amalu wanda ya dade duniya aikin sa yake kyau wa qala al ku yace ya rasulullahi inna shara'il islam qad kasar alayya shari'o'i musulunci sun min yawa aikace aikace sun min yawa fa murni bi amri atashabbatu bihi ka ga ya mini wani al'amarin da zan rikewa qala bi kada harshen kai bushe danye a waje ambato Allah ka rike subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah in dai ba na wani na ba in dai wangana na manzo Allah rike sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi ga hadisi kuma da Imam Ahmad ya fitar daga Abi Darda sabi manzo Allah yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi amalikum kuna so in nuna muku abin da yafi girma cikin ayyukan ku wa azkaha inda malaikakum wanda fi zama tsalkakakke a wajen mamallakin ku shine Allah wa arfaiha fi darajatikum wanda fi daga darajar ku wa khairul lakum min ina'iz zahabi wal fidda wanda yafi muku wajen bada zinari ko azurfa ka bada sarka ga abin da yafi shi wa khairul lakum min an talqaw aduwakum wanda yafi gamuwa da makiyanku fatadribu anaqahum ku daki duka wuyayen su wa yadribu anaqakum su ma su daki naku kenan jihadi ku je ku fada da arna kalu suka ce wa ma huwa ya rasulullah mene ne himna wannan yahi sadaka yahi jihadi yahi wa'annan duka wanda ke daga darajar mu wanda yafi tsarki a gaba Allah kala ce zikrullahi azza wa jalla zikri Allah shi yahi wa'annan duka don ka zikiri yana da muhimmanci kore da gaske zikiri Allah shi yasa kake gani shedan yana shiga wannan gurin yana batar da mutane da yawa to shi shedan irin haka yake so duk abin da mai ke da muhimmanci sai ya zo ciki sai ya raba ku da na manzo Allah ya ba ku wanda zai za ku bacewa saboda ibada ce babba ibada ce mai tsada ibada zikiri ibada ce babba wanda ake bukatar ka zama kana koyi da manzo Allah cikin ta kuma duk ibada kamar yadda kuka sani duk ibada da aka kauce makarantar manzo Allah wallahi malan gomma ba a yi tan ba gomma ba a yi tan ba shi yasa nan shedan ke samu ko ya shigo wajen sallah ko ya shigo wajen azumi ko ya shigo wajen zikiri ko ya shigo wajen addu'a sai ya lalata ma shi yasa kuke ganin babu laifin da ake wa Allah babba kamar addu'a saba ma waje saba waje addu'a domin ta babbar ibada don Allah idan kai addu'a ga Allah mi kai ibada ce babba ko to ta nan na ake samun kuma ai shirka don da ka addu'a ga wani wanda ba Allah ba ka kira wani wanda ba Allah ba kenan ka zama mi ka zama mushriki ka duk ibada da ke da muhimmanci to na ake samun barna tana shigowa na ake samun barna waje addu'a sai a zo a yi shirka wajen zikiri sai a zo a yi bidiya ina fata an gano kuma addu'a da zikiri hadu suke wuri daya addu'a da zikiri hadu suke wuri daya nan na kuma ɗan ke shiga yana barna so ka mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi addu'a kamar da annabi yake mu tsaya mu yi zikiri kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka zarta mu da biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kara muna kauna da soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka raba mu da bidiya da yan bidiya ka raba mu da shirka da mushrikai ka za mu saka tauhidi ka za mu saka sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka saka mu cikin wanda za a intawa a wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana Allah ka taimake mu ka taimake shugabannin mu ka taimake malaman mu ka taimake dukkan mai taimakon addini Allah zahiran wa badinan dottijawan na mai wayanda ke zuwa kullum sun muna tare da busu a wannan gurin Allah ka kara ma rayuwarsu albarka Allah ka kara ma albarka matasan ke hada a taruwa a wannan masallacin duk lokacin da muka hada suna zuwa su cika masallaci maza da mata har waje muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka marayuwarsu albarka ya saka marayuwarsu albarka wannan shi ya ta mu ta minalata Allah kara mata albarka Allah kara ba mu manya manya masu tasowa cikin wannan shiya wa'anda ke zama manya manya cikin mu Allah ka ba mu shehuna manya manya shek shek cikin wannan ka ba mu manya-manyan alarmomi cikin wannan shiya ka ba mu manya-manyan 'yan siyasa har da gwamnoni cikin wannan shiya Allah ka ba mutane kirki a cikin ka azurta muna ka kara muna masu kuɗi a cikin Allah ka kara muna lafiya da zaman lafiya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu akwai tambaya daya ko bi ko to a karanta muna to Allah ya saka wa doctor da alkhairi ya amfanar da mu da abinda aka karantar da mu da yake akwai tambayoyi guda uku wannan mai tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa malam na kasance muna kwanciyar aure ni da mijina take cewa ba ma yin wanka sai lokacin da za mu yi sahur shi malam hakan da muke yi daidai ne ko akwai matsala Allah ya kara malam sani eh bai da matsala eh, eh ko da an kare sahur alhijiri ya keto to sai mutum ya je ya wanka sai ya je ya sallah shi wankan ana bukatar ne wankan don sallah amma ba don dauka azumi ba ko kana da tsalki ko baka da tsalki zaka yi dauka azumi to daga daukar azumi bai da alaka da wankan janaba a'a sallah take da alaka da wankan janaba na'am sai wannan yake cewa take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam barka da sharuwa. wata bayar Allah tana baran addu'a ga mijinta duk abin da ya samu sai ya ringa lalacewa daga ƙarshe don Allah malam a saka min iyayena a cikin addu'a na gode Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata tashe ya azurta shi ya azurta ku ya ba shi lafiya ya ba ki lafiya ya ba ku zuriya masu albarka ya yalwata muku ya kawo muku jin daɗi a rayuwa sannan iyayenki idan su rasu Allah shi gafarta musu idan suna na Allah shi kara ma rayuwarsu albarka kuma Allah ya raba ku da ke da su lafiya lau sai tambaya ta ƙarshe yake cewa malam da Allah yana tambaya shin addu'ar da ake yi kwana uku bayan an mutu tana da asali a cikin addini ba ta da asali cikin addini al'ada ce kawai wanda an ka malamai suka dasa suka sa cikin musulmai wanda hatta zama kamar ibada kamar dole in ma ba a yi ba wani laihi ne gaskiya ba ta da tushe a musulunci a'a a da mutum ya rasu za a yi masa addu'a kuma ko da lokaci ranar addu'a ce kuma babu ni nassin da ya nuna cewa za a haɗu ne liman na cewa Allah shi mai rama na cewa amin Allah gafarta mai na cewa amin ana shiga gida ana dauko kudade ana bayarwa ana dauko abinci ana bayarwa shi kulima yana kara dogo addu'a babu inda aka yi haka a musulunci ba taba samu haka ba tarihin musulunci a da mutum ya rasu za a yi masa addu'a kullum za a yi masa addu'a yau za a yi masa amma ba sai an haɗe sai ai addu'a jam'i ba yin addu'ar jam'i ba ta da tushe don in addu'a ta annabi ya kowa iya addu'a amma har yanzu ba taba samu manzo Allah ya ce a zo a yi addu'a wani ya rasu ba bai taba zuwa ya ce mu je gidan wani ayi addu'a mu je mai addu'ar mutuwa ba mu taba samu ba ko kwana ko kwana na uku ko kwana arba'in ko kwana bakwai ko kwana nawa akwai yanzu ma in dai alhaji na har na shekara ana yi in na alhaji na talaka ɗaya aka ta uku na a ruhe shi ba a koma dawowa tun da ba babu kaya <laughs> amma inda adda kaya wallahi bayan na uku nan na sati za a sake dawowa na shekara ɗaya za a dawo na wata uku ma za a dawo eh, an ka dawo kuma wallahi ba a ta yi a gaban za sai an ɗan ɗiba kuma an kwashi kaya kuma an tawazi an tawazi malamai saboda suna ciwon nan gurin sun san ƙarya ta su kai sun san babu su da hujja amma ba su bari ba su bari ah, wato shi halan dan da aka bari mamacin ya bari shi bai yi addu'a bane bai ya cewa Allah gafarta ma baba ne akwai addu'a da ta wuce Allah gafarta ma baba akwai ta akwai addu'a da ta wuce Allah ka sa baba aljanna don Allah akwai addu'a da ta wuce wannan to shi ma abin da suka dushin mai daina ba abinda da ka in ba wangan ba amma Allah ya Allah gafarta ma sabuwa kushewa da tsohuwa kushewa min ladun min ladun adam duka wannan shi mai ɗaina, kawai Allah gafarta ma baba na Allah ka sa shi aljanna wallahi ka kare da komai ka kare da komai sabuwar kushewa wata sabuwa kahirata tsohuwar kushewa wata tsohuwar kushewa kahirata to ya Allah zai gafarta ma kahiri eh duk wani abin gana banza kawai dai hanyar da malamai ke samu su ci ne ba zai bai da tushe gaskiya bari ne ya fi kuma yana daga cikin wato ya kamata efcc ta rinka binciken wa'annan malaman nan don na dukiya ta wasu biya na kalla hama bi hamdek wata za a aiko kudi tana eh, roƙo addu'a Allah shi biya mata bukatocin ta na alkhairi Allah shi biya mata bukatocin mun na alkhairi gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati ta wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma ya yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin